ɗan sarki ɗan sarki kuwa shine ido duk mutumin da yau aka ce ya rasa ido to ya zama dole a tausaya mishi ciwon ido yana nan kala-kala a billahi na shaitanir rajin bismillahi rahman rahim kamar har kullum shiri da muke kawo muku kai tsaye shiri na magani da magani a gonan yaro a yau ma zan ba da magani ne ingantacce da aka daɗe ana nema wadda tun daga kan asibiti zuwa kan gargajiya abubuwan da ake nema a gurin allah to allah ya kawo muku ƙarshen wahalanku a lamari dai kuma an kiran da luran ɗan sarki ɗan sarki kuwa shine ido duk mutumin da yau aka ce ya rasa ido to ya zama dole a tausaya mishi kuma duk mutumin da yake gani da yana-yana ko duhu-duhu ya zama dole a tausaya mishi kuma musamman ido da ka gan shi ba za ka san yana da mahimmanci ba sai ranar da Allah ya jarabce ka yawwa mutum ya zo ya wuce ko mungun abu ne ya zo ya wuce kusa da kai baka san me ba a ah, su masu ido Allah ne yake su da kuma masu lalura na ciwon ido to a yau dai zan yi bayani dai a takaice magani na ciwon ido ina masu yana ido ina wadda sai sun kalla madubi kafin za su yin karatu ko kuma za su karanta wuri ko kafin su yi tuki ko kuma kafin su iya wani abu ba su iya gane mutum ja ba kore ba ko mutum yana da nesa sai an ya zo kusa da su sun tabbatar ga shi ga su shine za su ce a ah, wane ne ina ce wane ne to na farko ciwon ido yana nan kala-kala akwai lalura na shanu wato makiya sukan iya jefan mutum ga mutum ya shafe wannan lalura na ido akwai jinnu. akwai wadda junnu suke shafan su wato aljanu kawai sai ka ga idon mutum ya kama ciwo yana ja wani yana zafi wani yana kwansa na kuma haka kurin ganin ne wani yanzu kamar yanzu wannan lokaci cikin dare ko cikin rana da rana zai ga wuri da daddare in ba toci wala ba zai iya tafiya ba ɗakin shi shi da gidan shi da ɗakin shi da ko'ina sai an kama mutum an nuna mishi gida ko hanyar gida bai sai fita sallan asubahi ba sai da toci hannun shi ko kuma da waya ya kunna kuma da rana ba inda ba zai je ba kuma ba abin da baya gani ko tsinke ka jefa da rana zai gani amma dare Garba ma na yi ba dare ba ma kan kai ku da nisa to baya gani to wai nan masu wannan lalura zan taimaka muku kuma duk Allah ina buƙatar sharing duk wanda ya gani ya zama cewa ya taimaki wani shi ma ya gani wannan ya gani wannan ya gani wanda ni ba wai sai kun zo guri na kun nemi wannan taimakon ba taimakon yana hannunku ne kuma kurin mahaɗa za ku nema kurin saboda haka a na farko shine a duk mutumin da yake rayuwa ido to a kiyaye ba kowane magani ne ake sa mishi kuma ba kowane irin kwalli ne ido yake so ba kuma idan mutumin da yake jaraba wannan kari mutum ya rika zuwa ana zuwa ana mashi aiki da dama ko da ake musu aiki a ido wanda ya shafi irin lalurar da nake faɗa ne sanadiyan haka ya lalata idon ma ba sa gani kwata-kwata duhu duhu ma ba a gani ido yana nan da dama ɗan sarki ne yana buƙatan kulawa wato yana buƙatan nutsuwa ba ko tarkace za a zuba mishi a ido ido yana da wannan wani kwallon an baka madadin ya ka gani sai ya zama duhu ya zama ya dushe maka idon to wannan ba kwalli ba ba komai ba ruwa ne ruwan kuma ba komai ba kowa ya san ruwan zanzan wato ruwa ne daga aljannar firdausi maɓulɓulanta take ita ce wadda ake ɗiba ta akwai na goranta akwai na robanta akwai na ƙaton ruwanta kowanne dai in dai zanzan ne ba a samu zanzan a neman ma'uwar ji kowa yana nan akwai na kwalba ta fi kyau wasu na neman na kwalbanta wasu kuma suna neman mara ƙarfi zai sai na goranta ba ta da tsada kwalban ma ba ta da tsada to za ka nema zanzan za ka nema ma'uwar ji ku ji ni da kunnen basira ɗauke biro idan ka nema zanzan ka nema ma'uwar biyu za ka rika karantawa kullum da safe ko da rana ko da yamma za ka yi amfani da shi sai ka ɗiba wadda za ka yi amfani da shi sai a karanta kursiyu kafa guda kuma a karanta falake da nasi kafa guda sai a karanta li'ilafi kafa guda ya zama aya hudu kenan kursiyu falaki da nasi sai kuma li'ilafi to wannan idan mutum ya yi tofa sai rika wanke idan nashi sai ɗiba wanke ka sha kuma so uku kwaɗa ɗaya kwaɗa biyu kwaɗa uku sai ka wanke ido idan mawarin ba yawa za a iya ƙara ruwa mai kyau kamar suwan wata ko ruwan faro ko wani kalan ruwa dai mai kyau mai ingantacce za a rika wanke fuskar da shi ana wanke fuska sai a wanke kamar da sassafen da hali ma mutum kafin ya karya sai ya rika sha an kuma za ka kwanta sai ka sha ka wanke da rana za ka iya yi haka za ka rika yi ko so uku ko so biyu wannan na ba ku fi sabilillahi kuma a jaraba yana yi ba wai zai yi ba yana yi sai dai a yi mana addu'a kuma Allah ya sa da dace sau da haka in dai abu ne na iskan ido jifan ido duhun ido yanan ido a an gama an Allah da an kawo ƙarshe iyakan abin kenan kana da maganin a hannunka to ba wanda ya sani to wannan mu wannan muna buƙatar share a taimaka a tura jama'a ya zama kowa ya amfana Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace muna ƙara gaida ku mu na duniya da wanda muka sani da wanda ba mu san ku ba Allah ya tsare ku ya biya muku bukatan ku Allah ya ƙara wa annabi daraja da ƙima Allah ya kashe mu da soyan annabi kuma Allah ya tashe mu da soyan annabi Allah ya haɗa fuskokinmu da fuskokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni ne naku alhaji dr shehu sarkin mayun najeriya kuma shugaban majalisar sarakunan mayu na afirka na gode